To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki na rasulin aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a ya zama mini uh, dole saboda ina kan hanya wannan sako ya sa na tsayar da mota saboda na ga jama'a na ta kira na kuma suna tambaya na wannan sako da ake turawa da hoton Sheikh Nasir Sheikh Nasir yana nan a raye yana nan raye insha allahu kuma Allah zai sa ya dade mu dade mu dade alfarma nabi sallallahu alaihi wasallam masu yada wannan ya sako don Allah sako yaɗa shi iyawa ne wasu ba su gane ba wasu ba za su karanta ba za su samun jimirin lokaci ko kuma hakuri su karanta ba masu kira na su ce wai Sheikh Man Nasir an ce ya rasu Sheikh Man har wasu ma har gaisuwa ma suke mini uh, inna lillahi da inna ilaihi rajiun da aka saka da hoton Sheikh Man Nasir in ka karanta zaka ga an ce wai wasu da suka aka kashe su a bomb a wurin Maulidi mutane 60 daga eh, sunan shi nan ah, ah, Kaduna ne eh daga Kaduna ko ina ne daga Kaduna to hoton malam nasa da ke ciki shi ba shi ciki ba shi cikin wa'anda ba shi cikin wa'anda suka mutu ba shi cikin wa'anda aka kashe to amma wa'anda in za ku saka hoton mutane haka ku zana inna lillahi don Allah sako sako isar da sako iyawa ne isar da sako iyawa ne Sheikh Man Nasir yana nan da ransa shi yasa masu kira na ku don Allah kira kirayen yayi yawa ina kan hanya ina ah, tukin mota ni gida zan tafi gida kenan yasa don Allah masu kira na ah, Sheikh Nasir Allah ya wasa rasuwa da sauransu don Allah ku dina yana nan ban sani ba inda kuke so ku kashe shi yanzu yana nan da ransa a gashi ma ina kiransa <laughs> ina kiransa baya shiga ko ya kori da ina kiransa ne mu yana jama'a yana yana nan da ransa yana yana nan Sheikh Nasir na ransa yana nan ba abin da same shi ehe yanzu yana shiga ina <laughs> <laughs> tsoro tsoro ya kama saboda na na kiran sa dazu baya shiga amma yanzu kamar yana ringi eh, za ku ji muryansa yana na shi don Allah wannan sako fake news ne fake news ne fake ne ah, ba news ɗin kwarai ba ne Sheikh Man Nasir yana nan da ransa kuma muna roƙon Allah Allah ya ƙara masa yawanci rai da lafiya ya ƙara mu muna mu duka gaba ɗaya yawanci rai da lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa masu masu isar da wannan sako don Allah ku iya isar da sako sako isar da isar da sako iyawa ne sa'annan kuma kai kuma da zaka karanta irin wayan na baba har ka zo kana mini kuka Malam Nasir dan Allah dan Allah dauki wayanka nan wai wai wai eh. ku kuma masu zuwa ku yi kuna tambaya wasu ma har <laughs> wasu ba kana jin cikin muryarsu kamar kuka ma suke yi ku yi kokari ku karanta kuma ba zan cewa ba zan ga laifinku ba saboda an ce bomb aka sa hotonsa ba ce shi daga ciki ba ko kuma ba ce shak malin nasir yana yana jaje ba an cewa na isar da jaje mu shaka sa hotonsa yasa dan Allah wannan fake news ne fake fake news ne dan Allah shak malin nasir dauki <laughs> wayan nan da ko ba haka fa da ya ga waya na yana ɗauka ne anya kuwa astaghfirullah lazim <laughs> wai yazbillah eh jama'a ku yi hakuri ku yi hakuri mu ji shi eh, saboda da safin nan da safin nan mun sallama wa juna ni da shi da safin nan wallahi mun sallama da juna da safin nan kamin bar gida mun yi sallama da juna eh ko da ke ba mu yi magana ba ma mun yi taifin ne ne da shi mun yi taifin. ya min sallama ni ma na yi masa sallama na amsa sallaman muka yi gaisuwa muka yi chatting da safin nan da ne da shi shi yasa jama'a ku yi kuri na kiransa ku ji muryansa ya so jama'a ku bani <laughs> ku bani lokaci na yan kiraye kiraye dan Allah ku huta man nasir yana nan kuma muna roƙon Allah ya ƙara masa ya ƙara muna mu duka gaba ɗaya wa iyazu billahi shek Man nasa kana bi na bashin kira za ka ji ni na kira ka ba ka kan layi ban san na maka uzuri Wani kira sha ya fita jama'a ku yi hakuri Aha, as, wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana shayi Allah dai Allah dai Allah dai bage shayi na shayi ina live kenan jama'a muna tare shabul fatai shayi ina live kenan jama'a suke turo min da wani hoto na wai an yi bomb wasu ma kuka suke wayar da Sheikh Man Nasir ciki ba shi ya wai shi ma ya rasu aka zana ah, inna lillahi aha ah, jama'a ku ji ku ji shabul fatai alhamdulillah wallahi sarki wannan abu ne na farko abu ne na tashi hankali amma babu shi Muhammad nasu a ciki masha Allah a hoton da aka sa abin da ya dan jawo wasu suke ganin kamar da shi a ciki a bejin sa ya rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana jaje na abin da ya faru to kuma sai aka sa hoton sa kamar ma'ana hoton yana nuna yana jaje ne ba wai yana nuna da shi a cikin abu ba very good na'am Na'am shi. To wannan shi ne shi ne abin da yake faruwa ba wai yana nuna da shi a ciki ba. Hoton dai yana nuna yana nuna ma Nasiru yana jaje shi Muhammad Nasiru yana jaje. Amma yan uwa dangane da shi Muhammad Nasiru su kwantar da hankali. Sauran su kuma yan uwa muna bakin ciki da abin da ya faru da su. Allah ya sa wanda suka yi taron dan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam Amin, amin, amin. Ya Allah ya ci To muna yi wa yan mutanen jihar Kaduna jaji. Masha Allah. kwarai da mai gaba daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wallahi na yi farin ciki sosai ya maulana sha'afata na gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi maulana Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai to masha Allah to jama'a kun ji sha'afata ko uh, Sheikh Man Nasir yana nan da ransa ba abin da ya same shi ashe ma hoton ma wannan ma daga pejin din Mal Nasir aka yi yasa don Allah wayanda eh, ban san nasa cikin admins din Sheikh Man Nasir suka yi haka don Allah next time za a isar da sako haka a ce Sheikh Man Nasir yana isar da jajinsa ehe yana isar da jajinsa abin da ya kamata a rubuta kenan don Allah don Annabi eh in case of next time kan da mutane ke yawan kiraye kiraye yasa alhamdulillah kun ji a baki fatai Sheikh Man Nasir yana nan Allah ya ƙara musu yawancin rai da lafiya alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin cewa an kai su wani asibiti wanda ke cikin garin Kaduna kuma ana zuwa ana zaren iyalai ɗaya bayan ɗaya ana zuwa ana musu sallah to kuskuren mu ɗaya ne mu yan arewa ga baki ɗayan mu musamman ma musulmi shine na farko ba mu da media ba mu san yadda za mu yi mu je mu kwato kanmu haƙƙi ba wayannan abun yanda aka ce an kashe su mutum kusan sittin to a tara su go ɗaya duk wanda suke ban iyalansu don Allah su daina a tara su agu ɗaya a bar su a musu sallah a waje ɗaya a kira jaridu manya tun daga bbc da shauran manyan jaridu dw su zo su tabbatar da abin nan ga abin da ya faru kuma kowa ya gani da idansa domin ta idan aka zo aka dinga zarewa da iya zuwa ma a ce labarin nan ƙarya ne kun ga yadda labarin kafin ma a samu jaridu su fara hakaitowa sai da abin ya fi awa aƙalla bakwai takwas ko awa goma sha ma wanda da labari ne wanda yake ya shafi wasu ɓangare ne da yanzu ko ina ka ji ana wannan labarin saka muna kira ga iyalan wanda abin ya faru da jama'a da abin ya shafa lallai ai amfani da media wajen kira ga hukuma ta ɗauki mataki akan wanda suka ɗauki wannan mummunan hari sannan gwamnati kuma ta taimaki iyalan wa'inda aka yi wannan abin wannan ba wai wato gaba da gwamnati bane a'a isar wa gwamnati sako ne na abin da la'alla bata ma san an yi shi ba saka yan uwa su yi amfani da media wajen kira ga hukuma ta hanyar da ya dace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 wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yan uwa wannan sako ne a gurguje ga dukkan al'ummar musulmi da dukkanin wanda insaniya ta dame shi wato wanda yake da tausayi na humanity a cikin zuciyarsa ina mana ta'aziyya game da yan uwanmu wanda suke ba su da laifin komai jiya da daddare jiya lahadi uku ga watan goma sha biyu a garin hayin biri a ƙarƙashin ƙaramar hukumar igabi da ke jihar kaduna sojoji sun kai hari wato da bamabamai sun afka cikinsu wanda haka akalla ya yi sanadiyan sama da mutum 60 ko 50 kamar yadda labari ya tabbata mana wannan labari an ce sojojin sama sun ce ba alhakin kai haronsu ba ne amma sojojin ƙasa sun tabbatar da cewa alhakin kai haronsu ne amma akan kuskure suka kai wannan hari to da farko ina yin ta'aziyya da jaje ga dukkanin musulmi domin duk wanda yake da zuciya mai sinfaci na tausayawa to ya kamata ya tausaya ma wa'inda wato innocent ne ba su da koda makami na alƙalami amma wannan hari ta kai gare su to abin da nake so mu kira akai abubuwa ne wanda suke ƙwararru kaɗan na farko kiran mu zuwa ga su hukuma wannan al'amari al'amari ne kamar da suka ce ya fara kan kuskure to ya kamata a yi bincike tabbas a samu wanda suka aiwatar da wannan mummunan hari domin a tabbatar da cewa abin da suka yi kuskuren ne ko ba kuskure ba ne domin kwanaki mun ji abin da ya faru makamancin haka a nasarawa wanda aka yi hari aka ce shi ma kuskure ne to amma wannan al'amarin abu ne wanda gaskiya wato ya sosa zuciyarmu zai wahala mutane kawai su ce an ce kuskure shi kenan kawai a ce an shafe magana yana da kyau a bincika a ga wanda ya bada umarni da wanda suka kai harin a ga menene manufansu na kai wannan hari sannan abu na biyu muna kira ga gwamnatin najeriya na farko iyalan wanda aka yi musu wannan abin ba za su fahimci kawai kashe yan uwansu a matsayin kuskure ba yana da kyau a rage musu raɗaɗi musamman halin da ake ciki yanzu da a bar marayu da mata wanda suke gajiyayyu to a biya su diya na kisan da aka yi musu wannan yana da kyau dukkanin wanda yake da daman ya faɗa a ji a yi kira ga a biya diyan kisan da aka yi musu kisan kiyashi kisa wanda yake na rashin tausayi a harba bom a filin maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na ƙarshe wanda zan yi kira shi ne zan yi kira ga su iyalan wanda wannan abin ya faru kamar yadda ana ta kiran mu cewa ga yadda abu ya faru ga yadda abu ya faru kasancewa yan maulidi ne mu kuma wato mu ne wato mu uwar gayya ne a filin maulidi duk yadda aka je aka ce maulidin annabi wannan wato an san jama'an mu ne kuma mu ma wajen zamu je mun ji labarin cewa an kai su wani asibiti wanda ke cikin garin Kaduna kuma ana zuwa ana zaren iyalai ɗaya bayan ɗaya ana zuwa ana musu sallah to kuskuren mu ɗaya ne mu yan arewa ga baki ɗayan mu musamman ma musulmi shine na farko bamu da media ba mu san yadda za mu yi mu je mu kwato kanmu haƙƙi ba wayannan abun yanda aka ce an kashe su mutum kusan sittin to a tara su a go ɗaya duk wanda suke iban su dan Allah su daina a tara su a go ɗaya a bar su a musu sallah a waje ɗaya a kira jaridu manya tun daga BBC da shauran manyan jaridu DW su zo su tabbatar da abin nan ga abin da ya faru kuma kowa ya gani da idansa domin ta idan aka zo aka dinga zarewa da iya zuwa ma a ce labarin nan ƙarya ne kun ga yadda labarin kafin ma a samu jaridu su fara hakaitowa sai da abin ya fi awa aƙalla bakwai takwas ko awa goma sha ma wanda da labari ne wanda yake ya shafi wasu ɓangare ne da yanzu ko ina ka ji ana wannan labarin saka muna kira ga iyalan wanda abin ya faru da jama'a da abin ya shafa lallai a yi amfani da midiya wajen kira ga hukuma ta ɗauki mataki akan wanda suka ɗauki wannan mummunan hari sannan gwamnati kuma ta taimaki iyalan da aka yi wannan abun wannan ba wai wato gaba da gwamnati bane a'a isarwa gwamnati sako ne na abin da la'alla bata ma san an yi shi ba saka yan uwa su amfani da media wajen kira ga hukuma ta hanyar da ya dace cewa lallai muna bukatan wanda suka aikata wannan abun a hukunta su a tabbatar da laifin su shin kuskure ne ko koyaya ne sannan ita kuma gwamnati ta duba halin da iyalan wa'innan mutane suke ciki gajiyayyu marasa ƙarfi innocent wanda suna ba wa ƙasa gudumawa ta hanyar zaman lafiya suna cikin nishaɗi a zo a farmake su da bama-bamai ba tare da su ne wato suke ɓuya a cikin jeji ba to na ƙarshe kuma a 'yan uwanmu baki ɗaya ina yi wa kowa ta'aziyya musamman wanda iyalan wannan abin ya shafa kuma lallai mutuwa yana kan kowa mu ji tsoron Allah mu ƙara kula da ayyukanmu mu kuma tabbatar da cewa halin da muke ciki hali ne wanda yake mai ban tsoro a koda yaushe mutum zai iya mutuwa a koda yaushe kuma mutum zai iya amsa kiran Allah mutum ya duba abin da yake yi idan mai kyau ne ya ci gaba da yi wanda yake ba mai kyau bane kowa ya gyara ka san halinka na san halina kin san halinki kun san halinku mun san halayenmu Allah ya taimake mu ya sada mu da Annabi sallallahu alaihi wasallama wayanda suka rayu idan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sa ya zama abin ya tsakaita haka nan Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya ya taimaki mu wajen tabbatar da gaskiya da mu baki ɗaya haɗe kan al'ummar musulmi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ويستبدل بجد من أقول ina gabatar da ta'aziyar ga iyalan wannan mutane wanda ibtila'i ya same su aka saukar musu da bam a wajen maulidi Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama kowa baya wuce lokacin shi sannan shek ya ce muna kira ga hukuma lallai lallai lallai ta daina bari ana wasa da rayukan mutane hakika ba za a bari ba irin wannan abun ya faru shekaru biyu da suka wuce jama'a mu sun fito wajen maulidi wajen zikirin juma'a abuci aka tare su hanya aka yi yanka su yanzu kuma wannan bayan allah suna maulidi aka saukar musu daban da dai lokaci baya wucewa amma lallai lallai muna kira ga hukuma kansa shugaban ƙasa alhaji bola ahmed tinubu lallai shi ya ce ya tsaya da gaske ya bincika wannan abu kuma a kawo wanda suka ya kawo su gaban hukuma a hukunta su daina wasa da rayukan mutane daman mulki Allah ya kawo ku don ku kiyaye rayukan mutane ne da dukiyoyinsu da mutuncinsu hakika alhamdulillah a nan dubai shugaban kasa yana nan nsa yana nan mun fara magana da nsa kuma ya ce ya shigar da abin wajen shugaban ƙasa suna dawowa za su bi kadin wannan abu saboda haka shi ya ce mutane su kwantar da hankalinsu su ci gaba da addu'a yadda ya fara yadda aka saba allah ya ji kansu allah ya musu rahama amma lallai shi yana kira da hukuma lallai lallai ba za a yadda ba ba za a bar abun haka rayukan mutane ya wuce banza ba yadda aka saba yi Allah ya sauke Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya yi dukkan bala'i wassalamu